wayar salula da kamfanin fasaha na Samsung ya fitar, wato Galaxy S5 ita ce dai waya mafi fasaha da kamfanin ya taɓa yi da fitarwa a kasuwa, amma kamfanin ya fitar da wani rahoto cewa wayar da ta S5 ba ta samun kasuwar da ya kamata. Kamfanin da ya bayyana cewa wayar da ya fitar a baya wato Galaxy S4 ta fi shiga kasuwa fiye da sabuwar wayar Galaxy S5. An dai fitar da wannan wayar a kasuwa a watan Afrilun da ya wuce. kuma an fitar da wayan ne domin kashewa iphone 6 kasuwa kamfanin da ya sayar da kan wayar har miliyan goma sha biyu a cikin watanni uku da aka fitar da ita kasuwa idan kuma aka duba a ɗaya ɓangaren kamfanin ya sayar da galaxy s4 har miliyan goma sha shida samson dai bai bayyana ainihin cinikin da ya yi ba amma kamfanin na fitar da rahoton faduwar riba kusan 74 cikin ɗari na ribar da yake samu a baya.